To barkanku da zuwa ga shirin sashen wasu na murya Amurka na wannan la'asari a kan mitoci 22 da 25 daga nan Washington DC. Masu jimu a jamhuriyar Nijar kuma suna yi jimu ne kai tsaye ta gidajen rediyon suna amfani da faraya da sarauniya da lalol da haniya a birnin kwani masu kwamfuta kuma a voa da kuma sashen hausa.com. To jama'a Aliyu Mustapha Sokoto ta da Juma'a Ali ke muku marhaban lale a shirinmu na wannan a ta wannan rana ta Asabar muna fatan kuna nan kalau kamar yadda muke nan ga kanin labarai a fara da su. Wata kungiyar 'yan tawayan kasar Siriya ta ce ta kwace birnin Manbij daga kan da ke kan iyakar kasar da Turkiyya daga hannun 'yan kungiyar ISIS. a nan amurka kuma ma'aikatar tsaron amurka da ake cewa pentagon ta ce an kashe wani sanannen shugaban kungiyar isis mai suna hafiz sayid khan a kasar afghanistan yanzu haka kuma jami'an kasar thailand suna can suna bidar waɗanda ke da alhakin kai hare-haren bama-bamai guda goma sha ɗaya da suka kashe mutane hudu To bayan kun gama jin labaran duniya za mu shiga kasashen kamaru da Najeriya da jamhuriyar niger kamar za mu fara mu ji wani sabon tashin hankalin da ke fama da shi a can. da eh, kawai aiki a gaban mu sosai so ba yau ba ne kawai wannan nan aiki yake faruwa a nan birnin dariya na kasar kamar wato yawo da kenan muna cikin fargaba inda muke domin a cikin satin nan an tsinci gawa wajejin takwas a jihar Niger Najeriya kuma hukumomi ne ake wa kiran gaggawa muna so hukuma don Allah su ɗauki mataki a wannan abubuwan da yake faruwa abu kaɗan ashe an kashe mutum abu kaɗan ashe an kashe mutum to za ku ji abin da ya jiyo wannan kiran sannan muna kuma da rahoto kan asarar rayuka da dukiya da ruwan sama ya jiyo a jihuriyar Nijar bayan wannan kuma akwai shirin amsoshin tambayoyinku amma duka wa'annan sai bayan kun gama jin labarai fa. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran mai karantawa Jummai alli Wani mai magana da yawon kungiyar 'yan tawayen ƙasar Siriya ta Syrian Democratic Forces ya ce jiya Juma'a kungiyarsa ta kwace birnin Man Beach da ke kan iyakar ƙasar da Turkiyya daga hannun 'yan kungiyar ISIS. Kungiyar da ake cewa SDF a takaice ta faɗawa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa dakarunta sun mamaye birnin bayan da 'yan yakin sa kan kungiyar isis na ƙarshe suka arce daga birnin wannan kungiya da ke samun goyon bayan amurka ta kubutar da farar hula 2000 da 'yan kungiyar isis din suke ta amfani da su a zaman kariya sharfan darwish na kungiyar sdf ya faɗawa kamfanin dillancin labaran reuters cewa yanzu haka birnin yana hannunsu a can ƙasar libya kuma sojoji da suke da alaƙa da gwamnatin ƙasar suna samun galaba sosai a kokarin da suke na fatattakar 'yan kungiyar isis akwai ɗaruruwan mayakan kungiyar isis da suke wasu unguwannin birnin sirce to amma a jiya juma'a jami'an ma'aikatar tsaron amurka suka ce birnin na sirce sannan kan hankali yana kubucewa daga hannun 'yan isis ta ranar ɗaya ga wannan wata na Agusta, Amurka ta kai hare-hare 42 da jiragen saman yaƙi a zaman wani bangare na wani shirin murƙushe 'yan ISIS da talakawa suna operation odyssey lightning a nan amurka kuma ma'aikatar tsaron amurka da ake cewa pentagon ta ce wani jirgin wani harin jirgin saman yaƙi ya kashe wani sanannen shugaban ƙungiyar isis mai suna hafiz said khan a ƙasar afghanistan jiya juma'a ma'aikatar tsaron amurka da ake cewa pentagon ta ce a ranar 26 ga watan yuli aka kai harin a gundumar a cin da ke lardin nangarhar kuma harin ya yi sanadin mutuwar hafiz sayid khan a wata sanarwar da ta gabatar da ya gabatar mukaddashin sakataren yada labaru gordon trowbridge ya ce an san cewa hafiz khan yana ɗaya yana da hannu a hare-haren da ake kai wa sojojin amurka da sojojin ƙawance kuma take-taken ƙungiyarsa ta razana 'yan ƙasar afghanistan musamman a lardin nangahar ma'aikatar tsaron amurka ta ce ƙungiyar isis kan yi amfani da lardin Nangarhar wajen horaswa da tara makamai da kuma iko da bututun mai domin tabbatar mayakanta suna samun mai. Mr. Trowbridge ya ce mutuwar Hafiz Khan ya kasara ayyukan kungiyar ISIS a Afghanistan da kuma yankin. Yanzu haka jami'an kasar Thailand suna can suna bidar waɗanda ke da alhakin kai hare-haren bama-bamai guda goma sha ɗaya da suka kashe mutane hudu da raunin wasu mutane da dama a biranen kasar da ke da farin jinin 'yan yawon bude ido a daren alhamis da kuma safiyar jiya juma'a 'yan sanda sun ce ba su zaton wata kungiya ko kuma kungiyoyin 'yan yakin sa kan kasa da kasa ne suke da alhakin kai hare-haren maimakon haka sun bayyana hare-haren a zaman aikin kokarin dagula al'amura a kasar kila wata kungiya a cikin kasar wadda take da wata manufa ta siyasa ce ta kai hare-haren Wasu jami'ai sun ɗora wa wata ƙungiyar musulmi ta 'yan tawaye a kudancin ƙasar laifin kai hare-haren, to amma ƙungiyar bata fito ta yi cewa ita ke da alhakin kai hare-haren ba. An kai hare-haren ne a ranar da sarauniyar Thailand Sirikit take bikin cika shekaru 84 da haihuwa ranar da ake hutu kuma an kai an kai ɗaya daga cikin hare-haren a garin Hun Hua wani garin da ke gabar teku inda sarki da sarauniya suke da gida tun juyin mulkin da aka yi a shekara ta 2014 rundunar soja ke jan ragaman mulkin kasar rundunar tana daukan kanta a zaman mai kare martabar gidan sarautar kasar a makon jiya 'yan kasar suka amince da wani daftarin tsarin mulkin kasar da rundunar sojan kasar ta tsara a zaben jin ra'ayi da aka yi masu la'anar zaben sun ce sojoji ba su yi adalci ba domin sun hana jama'a yin yakin neman zaɓe a kan wannan batu kafin a yi zaɓen. Ita dai rundunar soja ta ƙwace mulki ne a kan cewa tana son ta daidaita al'amura a ƙasar bayan an yi makonni ana zanga-zangar ƙin jinin manufofin tsohuwar firaministan ƙasar Yingluck Shinawatra. To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. jami'an kasar pakistan sun ce ma'aikatan jirgin sama mai saukar angulu da ya saukar gaggawa a farkon wannan watan a kasar afghanistan waɗanda suka kama su sun sako su kuma sun koma gida lafiya wata sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen kasar ta gabatar a yau asabar na faɗin cewa ma'aikatan jirgin wato jirgin saman gwamnatin punjab da ya ɓace a afghanistan a ranar 4 ga watan agustan wannan shekara an gano su kuma yau suka isa birnin Islamabad. A farkon wannan wata hukumomi suka ce 'yan Taliban ne ke tsare da mutanen jirgin sama mai saukar angulu ƙirar kasar Rasha samfurin MI-17 ya tashi ne daga birnin fashewar na kasar Pakistan a kan hanyarsa ta zuwa jamhuriyar Uzbekistan to amma ya samu matsalar da ya tilasta masa yin saukar gaggawa a kan iyakar Afghanistan. mazauna ƙauyen da ke kusa sun ce nan da nan jirgin ya kama wuta bayan da ya sauka kuma dukkan mazan da suke cikin jirgin sun tsira kafin wasu maza ɗauke da makamai waɗanda ba san ko su wani ne ba suka kama su kuma suka yi awon gaba da su ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya sa gwamnan jihar louisiana da ke kudu maso gabashin amurka john bell edwards ayyana dokar ta ɓaci a jihar jama'ai sun ce an zakulo gawakin mutane biyu daga cikin ambaliyar ruwa a louisiana da ke kudu maso gabashin amurka ciki har da birnin new orleans To labaran duniya kuka je daga sashen wasu murya Amurka a Washington DC. To yanzu kuma sai rahotanninmu kuma kamar da muka ce za mu fara ne daga kasar Kamaru inda kwanakin nan ake ta tsintuga abokin matan da ake kashewa. A unguwan Kolbison da ke babban birnin kasar jamhuriyar kamaru yawunde an samu waɗansu gawawwaki na mata guda takwas wanda aka kashe su kuma aka cire musu waɗansu sassa daga jikinsu wani lamari da ya jefa al'umman cikin ɗumaucewa wani mazaunin unguwan na kwalmbisau ya ce Kwanakin nan idan ina yawo a kan titina ina haɗuwa da gawawwaki amma angon ba wani tsaro mai inganci sojojin jandarmomi na birnin yawunde sun ce fa za su yi kokari matuƙa gaya su ga cewan sun gano waɗanda suke aikata wannan aika-aika. Inspector Malaba ya ci gaba da cewa. Eh, da akwai aiki a gaban mu sosai, ba yau bane kawai wannan wato munan aiki yake faruwa a nan wato birnin tarayya na kasar kamar wato yawun da kenan shi yasa wato gwamna wannan jihar ya kira mu taro ya ce gwamna mu mu tattauna akan wannan matsala saboda mutane anguwan sun dan tsoro sosai saboda ya kamata wato a duba wannan al'amarin saboda ba yau ke faruwa mutane da dama suna sun shiga tsakar mai wuya mutane na tsoro yanzu akan nan mutum ma bai zai iya fita gidansa wasu lokuta ba saboda yara ma yanzu ga maganar makaranta nan da lokaci kaɗan yara su kuma makaranta to ka gani abu ne wanda ya kamata mu Na haɗu da wata mace wacce nemi in saka yi sunanta kuma mun tattauna da ita kan wani halin da suke ciki a unguwar tasu. Muna cikin fargaba inda muke domin a cikin satin nan ma an tsinci gawan mata mafi yawancin waɗanda aka fi kashewa mata ne an tsinci gawa jin takwas kai yanzu kan ba ai babu nisan kiwo daga mu ƴaƴanmu kowa dai yamma yayi kowa na, na gidan shi wannan lamari na tsaro dai a ƙasar jamhuriyar kamaru yana ɗaukan wani yanayi na rashin tabbas ko cikin daren jiya ma sai da ƴan ƙungiyar boko haram suka halaka mutane biyar a garin gamboru can jihar arewa mai nisa muhammad awal garba muryan amurka daga ƙasar kamaru cikin ƙasa ta da tanzo mara ƙasa wannan bai da kyau an yi hasarar dukiya wani guha rayuwa jama'a na ya tambaya ku bana gada an kayo wa an kaiwa to gaishe ka awwal yanzu kuma sai mu je da kasar kamaru sai mu je wato najeriya a mina inda aka tashi tsaye wajen ilmantar da mutane kan muhimmancin su taimaka a samun ingantaccen tsaro ko mai je ɗauka wannan matakin Wannan mataki dai ya zo ne bayan tashin hankalin da aka yi a tsakanin sojojin Najeriya da 'yan kabilar gwari a karamar hukumar Boso da ya hallaka sojoji goma sha biyu tare da fararen hula da dama. A can masarautar Kagarama babban taro ne aka gudanar a tsakanin dagatai da masu unguwannin yankin domin lura da yanayin shiga da fitar baƙi a wannan yanki. Kamar yadda dagacin ta gina Alhaji Alhassan Isa ke cewa. hakimin ya tabbatar mana in an yi bako mai anguwa ya samu bako ya zo ya gama da gaci a ji kuma ina ya fito me kuma ke tahi da shi domin mu samu zaman lafiya daya daga cikin masu unguwannin yankin dai alhaji bello muhammad mai ruwa ya ce suna hada hannu da jami'an tsaro akan yanayin zirga-zirgar jama'a muna bakin kokarinmu tare da jami'an tsaro so duk abin da ya taso ko abin da muka gani da wasu alamomi ba za mu dauke shi da sauki ba mukan dauke shi ne domin mu muna ba gwamnati haɗin kai ɗari bisa ɗari. kungiyar makiyaya ta miyatti allah a najeriya dai ta ce ta yi allah dai da samun wannan tashin hankali Alhaji Hussaini Bosu shine mataimakin shugaban kungiyar Miyatti Allah a Najeriya. Muna tir da abin da ya faru na kace sojoji da ainihin kace fararen hula. Wannan ba mu yi farin ciki da abin da ya faru ba kuma muna kira ga matasanmu da membobinmu kowa ya nisanta kansa da duk abin da zai kawo fitina a ƙasar nan shugaban kungiyar miyati allan a jihar niger hardo adamu kaduna ya jaddada buƙatar ɗaukar mataki muna so hukuma don Allah su ɗauki mataki a wannan abubuwan da yake faruwa abu kaɗan ashe an kashe mutum abu kaɗan ashe an kashe mutum haka wannan abun bakin shi ne hukumomin ba da agaji da ke kai ɗauki a duk lokacin da aka samu bullar wata matsala sun ce sun yi maraba da matakin shugabannin na faɗakar da jama'a a daidai wannan lokaci. Alhaji Ibrahim Inga shine shugaban hukumar ba da agajin gaggawa a jihar Niger. a gaskiya wannan kalubale babban abu ne shi yasa na ce maka mun yi maraba da wannan taro kuma ya kamata sauran hakimai da masu anguwanni da masarautun gargajiya su sa himma a kira irin wannan tarurruka ko ina a yanzu dai gwamnatin jihar Niger ta kafa babban kwamitin bincike akan abin da ya faru na kisan sojojin da fararar hula a yankin na karamar hukumar boso domin tabbatar da gano gaskiyar lamarin ta yadda za a magance aukuwar irin shi a nan gaba. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaishe ka Mustapha yanzu kuma sai Nijar inda hukumomi ke ta kokarin suka yi tallafi ga wanda ruwan sama ya yi barna. Majalisar ministocin ƙasar ta Nijar ce ta bada sanarwar kwaruwar wannan al'amari a ƙarshen zamanta na baya-bayan nan. sanarwar gwamnatin ta ce ruwan saman da ke sauka a wannan lokaci da ayyukan damana suka kankama ya haddasa barna a daukacin yankunan kasar inda aka samu asarar rayuka mutane goma sha hudu yayin da wasu dubu arba'in da shida da ɗari biyu da casa'in da shida suka yi asarar matsugunansu sai dai gwamnatin ba ta yi wani ƙarin haske ba dangane da abubuwan da suka wakana daga wannan jiha zuwa waccan. L'État a Euh, Gwamnatin ta ce ta ware ton 326 na cimaka domin tallafawa waɗannan mutane, haka kuma tuni hukumomin na Nijar da haɗin gwiwar masu hannu da shuni suka aike da wasu ɗimbin kayayyakin bukatun ɗan adam zuwa sassan da abin ya faru. A nasu ɓangare ƙungiyoyin agashi na cikin gida sun soma kiraye-kiraye don ganin gwamnati ta ɗauki matakan kiyaye bular cututtuka a wuraren da ambaliyar ta yi tsanani. Eh, sunana Malam Kabiru Isa shugaba ne na ONG Aid au Development a la Population Diminuée aux Catastrophes Naturales. abin da muke kira musamman daga gwamnati ta gaugauta da gauga waɗannan mutane a sama musu mahallai a sama musu wuraren zama domin haɗuwar wannan abu na ruwa shi ke kawo haddasa wasu cututtuka kawo wata kwalara kuma sai ka kuma haro masasar cizon saboda ta samu musamman akwai yara ƙanana da mata masu shukuna kenan ya kamata a ɗauki matakin ne na gaugawa domin a tsaye da irin waɗannan abubuwa kamin a tabbatar da abun da za a yi da wani taimako za a kama waɗannan al'umma da sun ka cikin wannan kunci na rayuwa da mugun halin da suke cikin shi. Ƙungiyoyin agajin na cikin gida sun gargaɗi hukumomi da ma ɗaukacin al'umma akan buƙatar dagewa domin tabbatar da isar tallafin da aka samar zuwa hannuwan waɗanda aka yi domin su. Duk gari wanda ya kamata a zo a ba wannan abin ya kamata a ɗauki ekip ta tele a cikin tele a ga wakilan gari su shaida daga abin da an ka kawo musu kuma mutum nawa za su amfani da wannan abun kawai misali in akwai wani ƙauye wanda ya ce ƙauyen na an ce akwai mutum ashirin ko talatin ya kamata akwai shugaban garin akwai mai garin garin ya yi magana a tele a kahohin na yaɗa labaru wadda duk duniya za ta gani ya ce lalle su garin su sun tabbata sun shaida ga wani taimako wanda an gaba su na buhu ashirin ne kuma wannan buhu ashirin ga mutane za su amfani da shi to idan duk ba haka an kai ba to har abada adalci ba zai taba tabbata ba tunda duk yadda za a ba mutane sai sun yi neman su karkata da akala wannan kadai za a yi a ga cewa wannan abu ya sauya dama tun a watannin da suka gabata masana suka yi gargadin yiwuwar fuskantar ambaliyar ruwa a kasashen yankin sahel a saboda dalilai masu nasaba da canjin yanayi kuma tun a watan yunin da ya gabata wannan hasashe ya fara tabbata a zahiri a jamhuriyar nijar lamarin da ya haifar da asarar dubban dabbobi a yankin agades kafin daga bisani matsalar ambaliyar ta bazu zuwa sauran sassan kasar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaishe ka Suleiman. To jama'a kuna jin shirye-shiryen sashen Hausa murya Amurka ne a nan birnin Washington DC inda muke karfe 11 da minti 18 na safe ga Ibrahim Kalmasi Garba. Masu mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsar tambayar su Usman Ahmad Kano da awal Ingilan Geographer da Umar Suleiman da kuma waɗanda suka yi tambaya a baya game da tarihin garin Toro da ke karamar hukumar Toro a jihar Bauchi da kuma kashi na uku kuma na ƙarshe na ansar tambayoyin su Sa'idu Abdullahi da Maturu da awal Ingilan Geographer ɗin da kuma Bala Muhammad Damban masu son sanin tarihin babbar ganuwar nan ta China. bari mu fara da ansar tambayar su Usman Ahmad Kano da awal Ingilan Geographer da Umar Suleiman masu sansanin tarihin garin Toro da jihar Bauchi da ke arewacin Najeriya da kuma alakarsa da garin Futa Toro na ƙasar Senegal. Idan masu tambayar na saurare, to an dace ga wani masanin tarihin masarautar Toro kuma ɗan masarautar wato Katuka Hassan da ansar ku To jama'a Assalamu alaikum. Filanin da suke sarautar Ardu Toro tun daga shekara ta kamar dubu ɗaya da ɗari takwas da goma sha hudu har zuwa yau zuriyar wani bafilatani ne da ake ce masa sambu a da to shi sambu a da bafilatanin ƙasar bagarmi ne wato kasar chadi ya zo yankin kasar turawa kamar shekarar eh, wato hijana da dubu ɗaya da ɗari bakwai da saba'in ya zauna a tile arewa da garin tildin fulani to yana daga cikin zuriyar fulanin bagarmi da ake kira toroɗe waɗanda su kuma suka ƙaurato daga yankin ƙasar gobir kamar shekarar kamar dubu ɗaya da ɗari hudu wato miladiya mm. suka zauna a gaɓar kogin lagon a ƙarƙashin shugabansu arɗo tira a gobir ana kiransu toroɓe wato torankawa su ɗin nan sun je ƙasar gobir daga fita ne na senegambia wato abin da ya sa ake kira ma wurin senegambia wato da fita toro da ta ɗabi wani bangare na senegal ta ɗabi wani ɓangare kuma na gambia hmm. to zuriyar wani malami ne da ake kira a modibu abubakar da jajensa guda biyu ibrahim da sama'ila modibu abubakar ya shi ne wato ya shugabanci ƙaurar fulanin farko daga fita toro kamar hijira na da ɗari tara miladiya misali hmm. to zuriyar ibrahim malamai ne wato su ne zuriyar shehu usman dan hodiyo su kuma zuriyar sama'ila makiyaya ne su ne zuriyar su kamar su arɗu tira da aka ambata a baɗin nan hmm. to kamar shekara ta kamar da dubu ɗaya da ɗari takwas da ashirin sarkin musulmi muhammadu bello ya tuna da waɗannan yan uwansa da suke ƙasar garmi ya baya muhammad al wato waɗanda filanin suke ce masa a hibulo wato ya ba shi tutar jihadi a bagarmi to har daga baya su waɗannan filani suka kafa garin kalfu a shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas da arba'in to a nan kuma toro shi kuma sambu a da wato a nan yake kasar toro mm. ɗansa muhammad oho ɗan shi sambu a da ɗin ya je wurin shehu usman ɗan hodiyo a ɗigil kamar shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas da takwas dubu ɗaya da ɗari takwas da shida wato da ya dawo ya koma nan yankin kasar toro kuma sai ya fara wa'azin jaddada addinin musulunci to yana cike da fulanin guma da waɗansu arnanan arnan kurfi to sun suka harbe shi a garin wa'azi shi ya bar ya'ya guda biyu umaru da aliyu to a lokacin sarkin bauchi malam yakubu dan daɗi ya ɗauki waɗannan yara guda biyu wato umaru da aliyu suka girma a wurinsa to daga baya ya haɗa shi aliyu ɗin da ɗansa ibrahimu yawa suka je wajen sarki musulmi muhammadu bello a sokoto suka yi dalibta to su duka biyu din nan umaru da aliyu sun yi sarautar arduturo to zuriyansu ne kuma suke yi har yanzu to an sami a cikin zuriyansu na an sami wato arduturo arduturo kamar guda goma kamar guda goma sha hudu hmm. to su kuma ana kiransu da wannan suna torankawa Watakila waɗanda suka yi tambayoyin nan ba ba maki akwai waɗanda za su so su san shin akwai alaƙa tsakanin ukubat da turankawa ɗinan da wasu kan ce akwai? Wato ugbaɗan nafi ko? Hmm. Wato ugbaɗan nafi wato lokacin da eh, headquarter wato musulunci take eh, Damascus, gasar Sham. To an aiko da an tura shi shi ugbaɗan nafi ya yi aikin jihadi a afirka ta arewa da ake kira maghreb hmm. ka fahimta hmm. to a cikin wannan aiki ya je fita toro to shi ne aka ce ya auri yar sarkin fita toro da ake kira eh, bajjo mangu to suka haifi ya'ya guda hudu hmm. ko wuya duti nas da Roroba. ka gane su jajen bangu din nan da sidi ugba su suka fara magana da harshen finlanci hmm. Wata sarki musulun muhammadu bello a littafin sa in fakul bai suri ya kawo wannan hmm. ya ba da bayanin wannan eh. to shin daga cikin 'ya'yan ibin ukbat akwai waɗanda suka gangaro najeriya zuwa toro waɗanda za a ce sun gangaro najeriya kan ai kaga su masu misali su ne waɗancan Eh, da ka lissafa baya misali wato zuriyar modibu abubakar din nan mm. eh zuriyar modibu abubakar din nan waɗanda suka taso daga fitar toro kamar ka ce hijira na ɗari tara ka gane eh. su ne a cikin su dai waɗanda suka shiga ƙasar gobiru ka gane eh to suna da alaƙa da shi ibn ukubat eh kwarai ma da gaske <laughs> sai kuma kashi na uku kuma na ƙarshe na ansar su sa'idu abdullahi da maturu da awal ingilan jogirafa da bala muhammad damban game da babbar ganuwar nan ta china wadda masanin tarihi nan da ke arewa house dr salisu bala ke ansawa ganuwar nan tana da amfani sosai ga kasar china a wannan sansani ne aka kafa barukokin sojoji da tashoshi irin na ma'aikatan tsaro na wannan kasa a wannan lokaci sannan kuma an fidda hanya a jikin wannan ganuwa ta yadda duk garin da kake so ka isa ba sai ka shigo cikin kasar sin ba hmm. za ka iya bin gefen wannan ganuwa ko a mashin ko keke na keken dawaki wanda yake daukar jama'a yana kai su wurare da dama to wannan ganuwa ta yi amfani wurin zirga-zirgar jama'a daga wannan wuri zuwa wancan wuri daga wannan wuri zuwa wancan wuri duk waɗannan sun faru ne a zamanin baya na tarihin kasar wato china kamar yadda muka ambata a farko wannan ganuwa ba an gina ta ne a lokaci guda ba hmm. akwai garuruwa masarautu da suka gina ganuwoyinsu wanda da suna cin gashin kansu ne kamar masarautar kim kamar masarautar wai kamar masarautar zawo da ki da yan da zongshan duk waɗannan masarautu gaba ɗaya daga baya sun dawo karkashin wani emperor lokacin da ya kame waɗannan garuruwa a lokacin ne aka fasa wasu tsofaffin ganoyin aka haɗe wasu sana kuma aka gina sabuwa wanda ta haɗe su gaba ɗaya ta dunkula garin china gaba ɗaya ya zo mu zamanto a karkashin wani emperor da ake kira king shi huang wanda shine emperor na farko a wannan ƙasa wannan ya faru shekara ɗari biyu da shida zuwa shekara ɗari biyu da ishirin kafin haihuwar annabi isa kaga shekarun suna da ɗimbin yawa matuka saboda kamar yadda ganuwa take da amfani a ƙasar hausa kamar katsina kamar kano kamar zaria duk suna da ganuwa haka ma kamar ƙasar jama'a da ke kudancin kaduna ita ma tana da ganuwa asalin tsohon garin to manufofin guda ɗaya ne samar da tsoro da kuma tabbatar da kuɗin shiga don tallafa tattalin arzikin jama'a na wannan yanki da kuma kasashen wannan ƙasa a wancan lokaci da ya gabata. To shekaru nawa aka yi ana gina wannan ganuwar? Duk da ike ka ce yin daban-daban ne aka haɗa su. Eh daban-daban ne. Akwai labarin da yake wanda ba matabbaci ba hmm. ya nuni da cewa waɗanda aka gina daga karni na biyar zuwa karni na takwas kafin haihuwar annabi isa na waɗannan wato yankuna masarautu an ɗauki tsawon lokaci ana gina su akwai tarihin da ya nuna na archaeological findings ma'ana wato masana tarihi na haƙe haken kayan tarihi a cikin ƙasa sun ba da tabbacin cewa an ɗauki fiye da shekara ɗari ana gina waɗannan ganoyi hmm. na sassa daban-daban na waɗannan garuruwa da na ambata maka. Hmm. Sannan da lokacin da shi sarki zen ya kame waɗannan yankuna to an rusa wani bangare daga waɗannan wannan ganuwa sannan kuma aka gina sabuwa wanda ta haɗe su gaba ɗaya wanda shi ma aka ce ya ɗauki wurin fiye da shekara saba'in ana gina ta hmm. wanda kuma suka zo suka dasa hasumiyoyi wanda mutane suke zama a cikinsu don hangen mutane na nesa da suke tohowa garin sin kafin su karaso wannan garin. sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban ansar tambaya kan tarihin turo da wasu tambayoyin yanzu a madadin dr salisu bala da katuka hassan da wanda ya hada mana sautin mr caleb da injiniyan mu ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa a kasance lafiya lau to gaishe ka ibrahim to a gurguje ga labarai a takaici Wani mai magana da yawan kungiyar 'yan tawayen kasar Syria ta Syrian Democratic Forces ya ce jiya Juma'a kungiyarsa ta kwace birnin Manbij daga hannun 'yan kungiyar ISIS. Ma'aikatar tsaron Amurka da ake cewa Pentagon ta ce wani jirgin saman yaƙi ya kashe wani sanannen shugaban kungiyar ISIS mai suna Hafiz Sayed Khan a ƙasar Afghanistan. yanzu haka jami'an ƙasar thailand suna can suna bidar waɗanda ke da alhakin kai hare-haren bama-bamai guda goma sha ɗaya to da haka muka zo ƙarshen shirin wannan lokaci sai da dare mu da muku da wani sabon shirya madadin duka manan sashen hausa mura amurka aliyu mustapha sakwato ne ga muku kwanan sai an